jubair bin mut'im wannan sahabin Allah ya ƙara masa yarda shi ne wanda ya ɗauki nauyin wahashi ya kashe hamza saboda hamza ya kashe masa adi bin mut'im mut'im bin adi shi kuma amminsa ne shi ne sahihiyar kisa game da kashe hamza da haka shi kuma wahashi bawansa ne sai ya ce masa an ce mun kai ƙwararre ne in ka jefa mashi idan akwai awarwaro yana wucewa ta ciki ya ce haka ne ya ce to gwada mu gani aka zo da awarwaro aka riƙe haka ya cillo mashi ya wuce ta ciki ya ce to in ka kashe hamza zan yanta ka ita kuma hindu ga abin da ya shigo da ita ba ita ta sa ba sai ta ce in ka kashe shi ni kuma kayan kwalliya na gaba ɗaya zan baka ina da gwalagwalai da nake sawa a kirji da wanda nake sa a hannu da zobe da manduwa da sarƙa zan cire in baka amma ikon Allah da wanda ya sa aka kashe hamzan da wanda ya kashe hamzan da ta ba da tukwici na kashe hamzan duka sai da Allah ya karɓo su ya shigo da su musulunci malam ka kyala Allah in baka san shi ba kawai wala baka san Allah baka kyale shi sai da ya karɓo su ya shigo da su musulunci Jubairu bin mut'im ya zo ya musulunta wahashi ya ta buya ya ga ana ta musulunta kai me kake jira ya ce ai kunya nake jin je gabansa kuma kunya nake jin shiga cikin musulmi ai ta nuna ni la shi ne fa wallahi shi ne yace wallahi kunya nake ke. aka ce je ka shi annabi ba ruwansa alaihi salatu wassalam ya taho annabi yana goshi ya ce matso zauna anan kai ne wahashi yace ni ne ya rasulullah kai ka kashe hamza yace ni ne na kashe shi to ta yaya ta kashe hamza shi da ya ba annabi sallallahu labarin duk abin da ya faru sai annabi alaihi salatu salam ya karbi kalmar shahadarsa yace to da Allah in zaka ga in ya zauna a gabansa yana kallon sa sai yace to ka dinga dan tsayawa a nan ko a nan lokacin da nake zaune so da ina ganin ka ina tunawa sai in ta tunawa shi sawa shi yace Allah ka kawo wani abu da zai faru a musulunci wanda zan yi kafara da shi a daina gani na a matsayin wanda ya kashe hamza sai lokacin Musaila kazzab ya bayyana mutane sun ɗauki annabta wasa kowai sai rubuta annabi wasiƙa alayhi salatu wasalam musailimatul kazzab ya ce wai shi ma annabi ne kuma ga annabi da aka a raba duniya biyu a bashi ɗaya ya je isar da sako gare ta a maf a raba annabi sai ce to ai duniya ba tawa bace kai ma ba taka bace innal arda lillahi kai baka ma san yadda ake annabtan ba ya dauka annabtan rubutu ne a jikin takarda yace innal arda baini wa bainaka an ba mu shugabancin duniya ne ni da kai sai ce walakin na quraishin qaumun la ya'dilun sai dai baka yi min adalci ba baka raba da ni ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bismillah min muhammadin rasulillah ila musailamatul kazzab ice innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin yace kasa ba taka bace kasa ba tawa bace kasa ta Allah ce yana ba da ita ga wanda ya ga dama kuma ƙarshe mai kyau na masu tsoron Allah ne to ba shi ne ya kashe shi lokacin da aka yaƙi aka tura masa dakaru iri-iri ƙarshe shi ne je kashe shi sai wata baiwa ta hango ta ce kai ga wani baƙin bawa ya kashe muku annabi sai taro ya watse to shine daga nan sai aka daina kiransa qatil hamza ya koma qatil musailimatul kaza. sai yake jin daɗi yace hazihi bitilka wannan ta goge wancan kun ga su ukun nan duk sai da in ka je uhud za ga sahabbai saba'in a kwance waɗanda suka yi jagoranci aka kashe sahabban nan saba'in duk sai da suka musulunta shugaban bataliyar gaba ɗaya wacce ta kawo harin abu sufiyan ne kwamandan bataliyar na ɓangaren dama khalid bin wali ne kwamandanta na ɓangaren hagu mata bin abi jahalin ne sai usman bin talha su, su hudu ne shine mai kula da baya amma duk Allah ta'ala cikin rahamarsa sai da ya kawo su suka shiga musulunci yasa ya ce laisa alaika hudahu ba a hannunka abin yake ba a hannuna yake innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to kun ga yanzu har gashi ana sako shi hadisi kuma da dan sama Jubairu bin Abi Sulaiman bin Jubairu bin Mut'im qal سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات اذا اصبح واذا امسى yace annabi alaihi salatu wassalam baya tsallake kalmomin nan duk sanda iwaye gari da duk sanda ya mutu malam zikirin nan na safe da yamma yasa ake cewa ahlus sunna ba kwa zikiri muna zikiri mu ba ma yi ne a fili yadda kowa zai san mun yi ko ba ma haduwa mu yi shi jam'i in ba yayanka kake koyawa ko matanka ba shi ma da kowa ya iya sai ya juya ya kalli gaban sa ya ta yi shi kadai amma farko kafin yayanka su iya kafin matanka su iya zaka dinga tara su kuna yi tare har sai ka tabbata kowa ya iya sai ka ce to kai kalli gabas kai kai kalli yamma kai don wani ka kyale sai je kama bacci ya ki shi sa sai ka tsaya ka tabbatar ana wannan zikirin a gidanka Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ne yazo as'aluka al afiyata fid dunya wal akhirah amma cikakkiyar ruwayar Allahumma as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah wato wannan addu'ar ba abin da ya rage maka kai wannan addu'ar Allahumma inni as'alukal afiyata Allah ina neman afiyata wato zaman lafiya ina neman zama ba tare da cikin matsala ba don abinda kowa yake gudu a duniya shine matsala ibn hazamin ya ce na yi bincike na yi bincike na zaga na zaga na ga babu wani abu kwaya ɗaya wanda kowa yake son sa a duniya sai abu ɗaya rak yace amma na ga wani baya son kuɗi na ga wani baya son aure na ga wani baya son mulki na ga wani baya son karatu na ga wani baya son ya'ya na ga wani baya yace duk abin duniyan nan sai da na ga mai so da mara so amma abu ɗaya ne ban ga wanda baya son sa ba <laughs> yace abu ɗaya ne ban ga wanda baya son sa ba shine zaman lafiya ya ce kuma ba za a zauna lafiyan ba in dai a duniya ne ba za ka fitar da damuwa a ce babu damuwa kwata-kwata ba sai dai a dan samu sauki zuwa wani lokaci amma rashin zaman lafiya da zai zama duk na ƙasa ko duk na gari to shine fi tashin hankali amma dai ai kurkuku na nan ko 'yan sanda na nan sojoji na nan alƙalai na nan suna ta ɗaurewa suna kwancewa gidan kurku ana ta shiga ana fita ana na ana ta rigingimu iri-iri naushe-naushe a kan titi wannan ba za a daina shi ba yadda damuwa bakin ciki bacin rai ko a gidanka ko a unguwa man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu quti yawmihi faka annama hizan lahu dunya bi hazafiriha annabi alayhi salatu wasallam ce ka samu abu hudu ka gode wa Allah asbata aminan fi sirbika ka gari zaman lafiya kai da mataka da 'ya'yanka ba wanda za a kai asibiti da safe ba wanda ya tashi da ciwon ciki ko da ciwon kunne ko da ciwon haƙori ba wanda ya hana ku bacci da daddare kun yi baccin ku lafiya a bukka ne a ɗakin kwano ne a wato bene ne a ƙasa dai gidanka lafiya aminan fi sirbi sannan babu tsoro a cikin gidan nan ba ka jin wani zai kawo maka hari yanzu wani dare ai ba bacci cc kyamara tana aiki dog police dog yana aiki shocking yana aiki kyauran bulletproof yana aiki wane ne yana aiki duk saboda ya bacci fa <laughs> karmak Allah amma ka ka tare da wani akan hanya ba ruwansa abinsa akan hanya akan titi <laughs> akwai wasu masu kwana a kan layinmu in na dawo tare da mota sun yi birgima sun gangawa kan titi sai na mun tattashe su musu ham sun motsa sai mu wuce da motar mu mu shiga mu sa sakata ɗaya mu sa ta mu sa ta uku su suna waje abin su ka sa gidan sauro ka sa maganin sauro ka fesa kaza ka sa AC ka sa fanka yana nan a waje yana baccin sa abin in sauro ya mare shi ya mare shi shi ma in ya cije shi ya mare shi da safe ku tashi kuma ku tafi kasuwa tare ba abin da ya shafe shi